Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna talatin ga watan ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar wanda ya zo goma ga watan uku dubu biyu da biyar za mu tashi darasi na talatin da bakwai a cikin wannan littafi na ashifa bi ta'arifi hukukin Mustapha. Al-Faslu muna na cikin albabu salis alfasl rabi ibtal hijaj ko hujaj ruguje hujjoji da dalilai na masu cewa an tafi isra'i ne da ruhin manzon Allah kawai ba da gangan jikinsa ba ko ko masu cewa an yi isra'i ne a mafarki waɗannan hujjoji guda biyu ma da yake so ya rusa domin ya tabbatar mana cewa da gangar jikin manzon Allah da ruhinsa gaba ɗaya aka yi Isra'i wanda wannan shine kaiwa matuƙa wajen wato mu'jiza kuma shi yake kaiwa matuƙa wajen nuna ƙudurar Allah da isassa fi ibqali ƙala man qala innaha naumun malai ce wannan an kawo shi ne domin a ruguje dalilin masu cewa an yi isra'i ne a bacci ihtajju bi qawlihi ta'ala da suka tashi nemo hujja wadda za su kare kansu da ita sai suka kafa hujja da faɗar Allah ta'ala cikin suratul Isra aya ta 60 wama ja'alna ruya allati araynaka ce bu sanya ar-ru'ya mafarki ba allati araynaka wacce muka nuna maka ita a mafarki illa fitnatan lin sai ta zamo jarrabawa ce ga mutane fasammaha ru'ya Allah ya kira ta mafarki kulna sai mu ce qauluhu ta'ala faɗarsa a cikin wannan sura aya ta ɗaya yake subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wannan sarki wanda ya tafiyar dare da bawansa shashin dare asra tafiyar dare lailan kuma yankin dare wato ba daka daren aka tafi ba wani lokaci aka ɗiba a cikin daren aka je aka dawo inda ya ce asra bi abdihi bai ce lailan ba da sai a ɗauka daren gaba ɗaya isra'in ya cinye kama da aka ce lailan wanda asra tana tafiya tafiyan dare sai kuma aka tamyizu sa aka ce lailan wanda yake nufin juzu'in dare shashi na dare ma'ana yan awanni ne aka yi tafiya da shi a cikin wannan dare kuma aka je aka dawo ya rudduhu wannan ya rushe waccan magana na masu cewa an yi isra'i ne da ruhi ko a mafarki li'annahu la yuqalu fil nawm asra ita don malam ba a cewa wanda yake bacci asra an tafi yaddar da shi don bacci kana nan inda kake kawai ruhin ka ne yake tunanin abu wa qawluhu fitnatun lin-nasi da Allah yake jarrabawa ce ga mutane yu'ayyidu annaha Ru'uya, ainin yana nufin gani ne na ido ba gani ne na mafarki ba wa isra'un kuma isra'i akai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi shakhsin da gangar jikinsa iz laysa fil hulmi fitnatu dan mutun yayi mafarki ya ce na ga kaza a mafarki ai mutane ba za su shiga cikin jarabawa ba dan mafarki kai ma za ka iya yin mafarki ka ganka a sama ko ka ganka da fuskuke ka tashi abubuwan mamaki sukan faru a mutum ga mafarki dan da a kawai an yi isra'i a mafarki da ma ba zai zama rigima da quraishawa ba su au mafarki ne ma to amma da yake a yace an tafi da shi ne gaba ɗayansa wanda ya jawo ja'in ja da quraishawa wanda har aka ɗauko masa taswiran masallacin baitul maqdis lokacin da suka yi masa tambaya ce lokacin da na dawo Quraishi sun tambaye ni sai bakin ciki ya dame ni don da daddare ne ban ga yadda yanayin wajen ɗakin baitul maqdis yake ba suna yi min tambaya sai jibril ya zo min da taswira a hannunsa yace su tambaye ka ka ba su amsa sai su tambaye ni kaza yana ina sai ce yana guri kaza kaza fa yana guri kaza daidai kaza menene sai ce kaza ne ni ina gani gashi da ido na a hannun jibrilu ya zo min da taswirar to kun ga wannan shine abin da aka yi musu yace wala yukazzibu bihi ahadun inda a mafarki ne kawai da ba wanda zai karyata li'anna kullu ahadin yara misla zalika fi manamihi min al-kauni don mutane duk da yawa suna ganin wannan a cikin farkin su na kasantattun abubuwa fi sa'atin wahidatin a lokaci guda fi a qatarun mutabayina a kuma yankokin duniya ko a bangarorin duniya daban-daban ala annal mufassirin qad ikhtalafu fi hadhihi al-aya ita kanta ayar wannan malaman tafsiri sun yi sabanin fassara ta ila annaha إلى أنها نزلت في قضية الهديبية wasu malaman sun ce ta sauka ne akan mafarkin da manzon Allah yayi na shiga hudaybiyya wa ma waqa fi nufusin nas min zalika da abin da ya afku a cikin zukatan mutane na damuwa da suka yi akan cewa dan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai karɓi sulhun a koma gida bayan ku yayi mafarki za su shiga ɗakin Allah fi fi tawafi yace na gaya muku sai a wannan shekarar ya gaya mu na Umar na ce sai a wannan shekarar Umar yace a'a yace to kai din nan ne shiga gurin ne kai sallah za mu shiga za mu dawaci ka wannan sulhu da aka yi bai rushe mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wanda mun ce su ne mafarke mafarke guda nawa a cikin alqur'ani wanda muka yi bayanin su a baya mafarke mafarken da suka zuwa cikin alqur'ani duka da fassara su suka zo muka ce guda nawa ne kaji biyar to guda shida ne kuma kowanne mun kawo tafsirin sa cewa duk inda Allah ya magana mafarki alkur'ani gurare shida ne kuma duk sai da ya fassara mun yi wannan bayanin ko an muka ba da aiki akan kwaya daya to sai ce a wa ma waqa fi nufusin nasu da abin da ya faru ko ya afku a cikin zukatan mutane ne zalika na daga haka wa qila ghayru hadha wasu malaman sun faɗi haka kuma wani tafsirin daban akan wannan aya wa ma qawluhum innahu qad sammaha fil hadith manaman cewa manzon Allah ya kirawo Isra'i a wata ruwayan mafarki wa qawluhu fi hadithin akhar da faɗarsa a wani hadisin kuma bainan na'imu wal yaqzan ina tsakanin bacci da farkawa wa qawluhu aidan da wata ruwa da yake wa huwa na'imun yana cikin bacci wa qawluhu thumma istayqabtu sannan na farka fala hujjata fihi malaki dukkan ruwayoyin nan gaba daya ba za a babu hujja a ciki da ke nuna cewa isra'i mafarki in qad yahtamilu don wannan zai iya daukan wata fassara din anna awwala wusulil malaki ilaihi cewa lokacin da mala'ika ya zo gurinsa kana wa huwa na'imun yana bacci ne au awwala hamlihi lil isra ko farkon ɗaukansa zuwa ga isra'i bihi da tafiya da shi wa huwa na'imun yana cikin bacci ne wa laysa fil hadisu annahu kana na'iman fil qissati kulliha a cikin kissar baya nuna cewa a cikin bacci aka yi ta gaba ɗaya illa ma ya yadullu alaihi qawluhu thumma istayqabtu sai abin da ruwaya take nunawa da yake sannan na farka to ka ku ai ba a farkawa sai daga bacci ko wa ana fil masjid al haram ina cikin masallaci mai alfarma alla qawluhu istayqamtu me yuwa dasta da yace sannan na farka bi ma'ana asbahtu yana nufin nawayi gari aw istayqadha min nawmin ko kuma ya farka min naumin akara daga wani baccin daban Ba'a ba'da wusulihi baitahu bayan ya isa gidansa wa yadullu alaihi kuma wannan zai nuna zuwa gare shi Allah masrahu lam yakun tula laylihi cewa tafiyar isra'i ba dukkan daren aka kare ba wa inna ma kana fi ba'dihi a sashin dare akayi tafiyar isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma akayi yi iraji zuwa saman bakwai kuma aka dawo a duk lokaci kan kani wa qad yakunu faɗarsa fadarsa za ta iya kasancewa istayqabtu ite sai na farka wa ana haram suna masallaci ne alfarma lima kana zamarahu da abin da ya lullube shi min ajaibi na daga abubuwan ban mamaki ma tsala'a abin da ya tsinkaya min malakuti samawati wal ardh na wato zurfin mulkin sammai da ƙasa abubuwan da ya gani na kaɗai ta sarauta da abubuwan ban mamaki masu ɗaura zuciya masu ban mamaki waɗanda ya gani a sama su ne ainihin wato suka lullube zuciyarsa wa khamara kuma ya lullube batinahu cikinsa min mushahadatil mala'il a'la na abin da ya gani na mala'ikun da suke sama madaukakiya ko jama'a madaukakiya da suke sama wa ma ra'a da abin da ya gani min ayati rabbihil kubra na ayoyin Allah ma'alicinsa masu girma falam yastayqib bai farka ba wayar je bai koma ba ila halin bashariya zuwa ga halinsa na mutuntaka in lawa huwa fil masjidil haram sai yana masallaci mai alfarma wato wannan tawili ne malam ya kawo na fassaran da yake sun masta ya wannan shine wajahi na farko na daga cikin abinda aka yi ma masu cewa an yi isra'i a mafarki an musu rabbi da wannan cewa ainihin ta iya yiwa farkawan yana nufin farkawa daga abubuwan mamaki domin idan mutum ya ga abin mamaki zai shiga wani hali daban sai kuma ya sake farkawa ya dawo wani halin daban to wannan abin watakila shi ake nufi wannan tawili ne na farko da ya kawo wajen wasu malamai sun karɓi wannan tawilin wasu malamai ba su karɓa ba wa wajahun salisun fuska ta uku an ya yakuna naumuhu wastiqazuhu haqiqatan a ce da baccin nasa da farkawar tasa bacci ne na tabbas ba wata fassara ake nufi daban ba ala muqtaba lafzihi a akan yadda lafazinsa yake tabbatarwa walakinahu usriya bi jasadihi wa qalbuhu hadirun sai dai an yi isra'i ne da gangar jikinsa wa qalbuhu kuma zuciyarsa hadirun tana nan halarce wa ru'yal anbiya'i haqqun mafarkin annabawa kuma gaskiya ne tanamu a ayunuhum idanuwan annabawa tana yin bacci wala tanamu qulubuhum amma zukatan annabawa ba sa bacci yana daga cikin abinda annabawa suka bambanta da sauran mutane duk inda annabi ya cika a nan ake binne shi sannan idon annabi baya ainihin wato idan zuciyarsa ba ta bacci sai dai ikwaye idansa sai aka duk abin ake yi a gaban annabi ana bacci yana bacci in ya farka zai gaya muku duk abin da aka yi saboda kwaya idan ce ta dan ya huta amma zuciyar tana nan a shirye ko da wahayi zai sauka a samu zuciyar ba ta bacci ba shine yace a wa qad mala ba'du ashabil ishara wasu shashin malamai masu ishara akwai na wanda ake kira a tafsirin ishari tafsiri ya kafi gida uku akwai a tafsirin bil ma'sur wanda shine akwai tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani bis sunna تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين الثابتة عنهم تفسير القرآن بالرجوع إلى كتب اللغة الموفقة سنة akwai التفسير التفسير بالرأي تو الرأي ينقسم إلى اسمين رأي محمود ورأي مذموم الرأي المحمود شيء mutum يفسر عن fassara وتبت القرآن ده حديثي بقى الرأي المذموم shine mutum ya fassara ayar qur'ani dan ta dace da san zuciyarsa sai ya samo san zuciyar sai kuma ya dinga lalube wata aya ce tai kama ko za ta goyi baya ko za ta tsare ko zai makale ta, ko ya karkatar da ita dan ta goyi bayan san zuciyar kaga sai da aka fara yin san zuciyar sana aka tafi neman dalili ba wai dalilin shine dalili ba a'a shi san zuciyar ake nema wa dalili da ayar qur'ani to kaga wannan tafsiri ne da ra'ayi a tafsirin mazmum sannan akwai a tafsirin ishari sufi a tafsirin ishari sufi faidi shi wannan tafsirin shi ne wanda sai ka rasa ne ake nufi kaji sunan ma yana da tsoko a tafsirin ishari sufi faidi kawai a shekawa aya abin da aka ga dama a kuma ɗauke ta a yawo da ita ka rasa inda ta tafi ka rasa me ake nufi a fito da wani abu a kewaya a kewaya a liƙa wata ayar ƙur'ani to kaga wannan shine ma da yake cewa akwai ashabul isharat ila nahawin min hada zuwa ga irin wannan qala ka zamidu ainihi rinse idanuwansa li Allah ya shigaluhu shay'un min al dan kada wani abu ya shagaltar da shi na abubuwan kallo anillahi ta'ala abin abu Allah ta'ala to kaji yadda su ashabul isharat suka fassara wannan wala yasihu hadha ma da yace wannan bai inganta ba an yakuna fi waqti salatihi bil anbiya'i a ce lokacin sallarsa da annabawa wai bacci yake yi wal'allahu kanat lahu fi hadha al-isra'i halatu ita mai yiwa a ce yana da wasu halaye ko wasu awwa da suka faru daban-daban ko wani yanayi daban-daban ko ɗabi'a daban-daban da ta faru a lokacin isra'i tare da shi wa wajhu rabi'un fuska ta hudu wa huwa an yu'abbara bin nawmi ha huna an al hay'ati an na'im min al ibtija'i wa yace za a iya fassara cewa an yu'abbara a fassara bin nawmi da bacci da aka yi ake aka faɗa a wannan hadisi ha huna nan, an hay'atin na'im wai yana cikin irin yadda mai bacci yake zama min al-ibtija'i na daga kwanciya aka shingide wa yuqawwihi qawluhu fi riwayat abd bin humay an hammam bainama ana na'imun yayin da nake cikin bacci wa rubama qala mubdaji'un lokacin da nake kashin gida a lokacin bacci wa fi riwayatin wa fi riwayatin hujba anhu ana na'imun fil hafiz yake lokacin da yake bacci a cikin wannan bukka ko wannan rumfa ko wannan daki wa rubama qala fil hijr ko kuma a cikin wannan wato ɗaki ko rumfa mafadajibin yana kwance wa qawluhu fi riwayatil ukhra a wata riwayan yace bainan na'im wal yaqban yana halin bacci da farkawa fa yakunu samma hay'atahu bin nawmi ya kira halin da yake ciki da bacci saboda ya riga yayi shirin bacci lima kana hay'atun na'im ghaliban saboda mafi yawa mai bacci a wannan halin yake وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم cewa ma wai yana cikin bacci wa zikir shaqqil batani cewa kuma sai da aka tsaga cikin sa aka wanke wa duluwur rabb azza wa jalla da kusantowar Allah zuwa gare shi alwaqi'ati fi hadha hadisi wace ta zo a cikin wannan waya. inna ma hiya bi riwayati sharik an shari? ta ne daga ruwayan malam sharik an anas daga anas tahiya munkaratun wasu malaman suka ce wannan ziyadan ma cewa baina ana na'imun رواية ضعيفية منكرة المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقات أو الأوثق والشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات أو الأوثق والمعروف ما رواه الصحيح مخالفا لما رواه الضعيف والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة والمحفوظ ما رواه الأوثق أو الثقات مخالفا لما رواه الثقة والشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات أو الأوثق منه وكون الشاذ مقابل محفوظ لي منكر كو مقابل معروف لي أو أن اصطلاح نوع لمن إذ شق البطن دومن آجة تكي في الأحاديث الصحيحة أحاديثي إن قاتتو إنما كان في صدره تافارني سوديو ɗaya ta faru yana yaro dan shekara hudu yana wajen kiwo ɗaya kuma lokacin da za a fi isra'i da shi aka aga cikinsa aka sake cika shi da hikima da ilimi aka kuma wanke zuciyarsa wa qabla nubuwati wannan ta faru ne kafin annabta ma wa li'annahu qala fil hadith qabla an yub'ath kafin a aiko shi wal isra'u bil jima'in kana ba'da al mab'ath shi kuwa isra'i an yi shi ne bayan an aiko shi fa hadha kulluhu yuhinu ma waqa'a fi riwayati Anas mala yake wannan duka yana raunana abin da ya zo a riwayan Anas ma anna Anas kad bayyana min ghairi tariqin Anas ya yi bayani ta wata hanyar daban annahu inna ma rawahu an ghairihi cewa shi ma bai ji shi daga manzon Allah kai tsaye ba wani ne ya ji ya gaya masa wa annahu lam yasma'ahu min annabi sallallahu alaihi wa sallam bai jiwa shi daga manzon Allah kai tsaye ba faqala marratan an malik bin sa'af ata wa fi kitab muslim la'allahu an malik bin sa'af ata ala shakki yazo wato ruwayan shi kansa mai ruwayan yana shakka wa qala marratan kana abu dharr yuhaddithu a wata ruwayan yace abu dharr ne ya zantar da mu wa amma qawlu aishata ma baqattu jasadahu fa dakku aisha a wata ruwaya da tace ban rasa gangan jikinsa ba فعائشة لم يحدث به لم تحدث به عن مشاهدته عائشة با تنا بعد لاباري أنا بني بتاع أبن تجني إما رواية تائم جنتا لأنها لم تكن حينئذ زوجه دل لوكة ما زم ما تصبا ولا في سن من يضبط بتما شغشي كلم وان يكي إيا لك وانا أبو با تايوا ما تنا شنونو وما ko يا tana yaye ko tana goye ko ma ba a ko kuma an haife ta shekarun ta kaɗan ba su wuce biyar ko uku ko hudu ba ko shida wala Allah halam ta kun wulidat ba'd ita ne yiwa ma ba haife ta ba a lokacin da aka yi Allah alal khilaf abu sa sabani a wata shekara aka yi Isra'i mata kana fa innal isra'a kana fi awwal islam domin Isra'i an yi shi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a farkon musulunci ala qawli zuhuri abu ruwaya ko kaulin Imam Zuhri wa man wafaqahu da wanda suka yi muwafaqa da shi ba'da al-mab'ati bi amin wa nafsi cewa ban an aiko manzon Allah da shekara ɗaya da rabi ko kafin ya yi hijira da shekara ɗaya da rabi wa kana Aisha fil hijrati bintu nahwa ta awami Aisha lokacin da aka yi hijira shekarunta bai wuce takwas ba wa qad qila kana al-isra'u li khamsin qabla al-hijrati wasu malamai sun ce an yi isra'i shekara biyar kafin hijira wakila qabla hijrati bi ami wasu ka ce kafin ai hijira da shekara daya akai isra'i wal ashbahu annahu li khamsi yace ya shi ma da yace riwayar da tafi kama da inganci a cikin waɗannan sabani shine shekara biyar kafin ai hijira wasu malamai kuma sun ja da shekara ɗaya da rabi kafin hijira wal hujjatu li zalika ya ma la yace sai a kawo hujja ranar da lokacin zai ɗau lokaci laysa min na wanda ko ba shi ne abin da ya haɗa mu anan ba sai zalam tu shahid zalika aisha tunda aisha bata gani ba dalla annaha haddathat bi zalika am ghayriha cewa wata ce ta gaya mata falam yurajjah khabaruha ala khabar ghayriha daka ba a rinjayar da ruwayar na na Aisha ba akan ruwayan wata wacce ita watakila tana nan aka yi wa da waninta yaqulu khilafahu wa ghairuha yaqulu khilafahu wani Aisha yana faɗan sabanin haka mimma waqa'a nafsan fi hadisi ummu hani abin da yazo nafsi karara a cikin hadisin ummu hani wa ghairihi da waninsa wa aidan falaysa hadisu Aisha radiyallahu anha bis sabiq ma da yake to ma ita na na da ta ce ba rasa gangar jikin manzon Allah tare da ni ba lokacin da aka yi Isra'i ba ta ma inganta ba amma yi watsi da ita saboda ba ta da inganci wala hadisul ukharu wasu hadisan kuwa asbatu su suka fi inganta lasna na'ani hadisa ummi hani'in malaka ba muna nufin hadisin ummi hani'in ba a'a ba shi ba wa ma zikira fi khadijatu wanda aka ambaci khadija a ciki wanda lokacin da aka isra'in ma khadija ta rasu a ruwaya mafi inganci wa aidan faqad ruwiya fi hadith aisha ma faqadtu ba rasa ba wa lam yadkhul biha annabi sallallahu alaihi wasallama illa bil madinati manzon Allah ma bai kare da nana aisha ba sai a madina domin ita ce matarsa ta biyu saudatu matarsa ta uku kuma ya nemi auren su ne lokaci guda kamar yadda muka bayani cewa kaunatu bintu hakim ita ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwan nana Khadija ta ce ya Rasulullah na gano maka abun aure guda biyu ɗaya bazawara ɗaya budurwa ita wannan bazawarar wata munina ce da ta imani da kai ta yadda da kai kuma ta tsaya akan hanyar ka ta jure kowace irin wahala ta yan uwanta suna wulakanta ta suna tozarta ta ina gan ka aure ka to za ka samu rufin asiri da kwanciyar hankali budurwa kuma abokin ka ce abubakar suke ita na gano ma sai ce to tun da ke kika gano min to na wacce ta ki je ki shawarci su ta je ta je gidan sai na abubakar sai sallama abubakar baya nan sai ummu ruman mahaifiyar ita ainihin wato na na aisha da haka ta gaya ma ummu ruman ta gaya ma ummu ruman cewa gashi gashi gashi ta kai manzo Allah shawara ya auri yar Abubakar to kuma gashi ta zo Abubakar din baya nan to shine sai ce to to a bari sai ya dawo da sai na Abubakar ya dawo aka gaya masa yace au sa'ani na dauka ba aure tsakaninsa da yata domin ni ina daukar sa a matsayin dan na ne kamar shaki wato shi yana ga yan uwantakarsa da manzo Allah ka wuce ma komai hatta kai kamar shaki kai ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaulati ta koma sai masa bayani sai ce a a shi dan uwana ne a musulunci da ka zai iya auren yarsa to shikenan aka yi shigar da wannan aure kuma ya zo a ruwayan muslim yana ga wa nana Aisha bayan ta tare yace lokacin da kaulati take ta kai komo din nan ni ko malaika jibril ya zo min da surarki a jikin yanki ya nuna min yace wannan ita ce matar da zaka aura to ka jibril ya zo maka. da bisharar auren tun kafin a yi shi yana tabbatar masa zai auri wannan to ne ya aure su lokaci guda tunda ita wannan tana karama shekarunta ta kai ta tare ba sai aka bar ta sai a Madina ta tare ita kuma Saudatu nan ke ta tare da dama ita wajen shekara ta hamsin da wani abu auren na musulunci ne na aqida ne yawa kusan duk auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗayan su zawarawa ne in banda na Aisha duk aure ne na musulunci wata shekara arba'in wata talatin wata kaza wata kaza sai ya aure ta dan ya rufa mata asiri kuma ya kare akidarta da mutuncin a yi kwarai kwa sa'arsa ce ma a lokacin to wannan shine a abin da ya faru don haka ruwayan wannan tana da rauni والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هانئ وما ذكر فيه خديجة أيضا فقد روي في حديث عائشة ما فقدت ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة وكل هذا يوهنه بل الذي يدل عليه صحيح قولها أنه بجسده yace ruwaya ma ingantacciya tana na Aisha tana nuna an yi Isra'i ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da gangar jikinsa li inkari ha domin tana yin inkari ga waɗanda suke cewa da ruhinsa kaɗai aka yi an ta kuna ru'yahu li rabbihi ru'ya ainin kuma tana raddi ga masu cewa ganin da yawa Allah gani ne na ido ita nan tana cewa gani ne na zuciya don mun ce kauli uku ake da shi gane ga ganin da manzon Allah ya wa Allah wadi kaulin na na Aisha da wasu sahabbai cewa bai ga Allah ba wata ruwayan kuma ya ga Allah da zuciyarsa wata ruwayan ya ga Allah da ƙwayar idansa to wannan ruwayar ya ga Allah da ƙwayar idansa ita ce ra'ayin Abdullahi bin Abbas bai ga Allah ba kwata-kwata a wannan tafiyar shine ruwayar na Aisha ya ga Allah amma da zuciyarsa da zuciya ya gani ganin zuciya ko wani iri ne daban da ba ruwa yake ba cikin sauki to wannan shine kuma jamhurin wato salaf suka tafi tafiya a kai saboda hadisi ingantacce wanda ya zo cewa ra'aitu rabbi ingantaccen hadisi manzo Allah yake na ga Allah yana nan a cikin sahihul jami'u sahih wanda Sheikh Muhammad Nasir Din Albani ya inganta isnadin sa to sai ce bi fuadihi ma'ana da zuciyarsa to kun ga an samu riwaya uku kenan ko ya ganshi da idonsa ya ganshi da zuciyarsa bai ganshi ba kwata-kwata wanda wannan ma'arikar ita ce za a shiga a gaba kowa a ji hujjojinsa walau inda ha manaman da a gurin na na Aisha Isra'i da bacci aka yi lamtun tumkirhu da ba za ta yi inkari ba fa in kila in aka ce faqad qala ta'ala ma kazaba al-fuadu ma ra'a zuciya ba ta abin da ta gani ba faƙar ja'ala mara ahulil kalbi ya sanya abin nan da ya gani da zuciyarsa wa haza ya jullu ala annahu ya naumin to wannan kamar yana nuna kenan gani ne na mafarki in an ɗauki ƙaunin waɗancan mutanen da ake wa a wannan babu wa wahayin kuma wahayi ne la mushahadatu ainin ba gani bane da ido wa hissin kuma gani na kurukuru wa kunna sai mu ce yuqabiluhu qawluhu ta'ala ma zagal basaru wa ma baqa ainihin ido bai karkace ba ko bai shishigi ba faqad abasan amra Allah ya raba al'amarin lil basar ga ido wa qad qala ahli malaman tafsir sun ce fi qawlihi ta'ala inda Allah ta'ala yake ma kadhaba al fuadu ma ai lam yuhim lam aina wato zuciya bata ainihin wato rikitar da ido ba ma'ana ya zama ido da zuciya suna sabani akan abin da suka gani ghairul haqiqati in ba haqiqar abin da ido ya gani shine abin da zuciya kuma ta suranta bal sadaka ru'yataha ya gasgata ta, wa ila ma ankara qalbuhu zuciyarsa ba ta yi inkarin mara atku ainihu abinda kwaya idansa ta gani ba ma'ana an samu tawafuq kenan bainal qalbi wal ayn ru'yatul qalb da ru'yatul ayn wannan albasaru wannan albasira akwai wanda yake da damsul basari akwai wanda yake da damsul basirati makafi mutane dangane ga makanka da rashin tafin tafi gida hudu akwai makawan zuciya makawan ido damsul basar wal basira zuciyarsa ba ta ganin komai ba ta tunanin komai matacciyar zuciya ce makauniya ce idan sa ko makaho wannan shine mafi muni a cikin nau'in makanta amma kuma wanda ba idan ce kawai ta rufe zuciyar tana nan kana gani wannan ba komai bane domin dan idan mumini ya rufe jaraba ce daga Allah kuma zai musanya masa ita da aljanna manzo Allah ya ce duk wanda ƙwaya idan ta tsiyaye ya komai mai da al'amarinsa ga Allah bai tsaya yana ta dabaru da yan kama kame ba yana nema ya jingina a wani ko ya jingina a wata ko ya jingina a wani abu a'a ya mai da al'amari ga Allah cewa Allah ya jarabce shi da rasa ilansa to Allah zai musanya masa su da aljanna to kun ga shi wannan ba komai bane to akwai kuma wanda yake yana gani da ido yana gani da zuciya akwai kuma wanda idon yana gani amma zuciyar ba ta gani fa inna la ta'mal anfa walakin ta'mal qulubul lati tusudu kaga in wannan ta makance to na al'amari ya lalace kuma gani yana da matakai iri iri akwai gani na ra'ayi akwai gani na ido akwai gani na mafarki za a yi malam me kake ganin za a yi gobe game da tafiyar nan da za a yi nan gani ana ra'ayinka ake so sai aka ce me kake gani kai ne kake gani kaga anan ba ta ka aina gani da ita ba ra'ayin ka ake so ka faɗa amma ra'ayin sai haka fassara shi da gani saboda mai hankali shi yake hango nesa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake at-ta'mi min Allah wal ajalatu min ash-shaytan bi sannu sannu da yin tunani kafin a zartar da abu daga Allah ne gaggawa kuma ba tare da tunani ko hangen nesa cikin me zai biyo baya ba to wannan daga shedan ne zaka duk abin da yake bukatar tunani ba a son saurin zartar da shi a kalli amfanin ko rashin amfanin ko me zai jawo abin da zai jawo ne yafi alheri ko fashi din yafi alheri a bashi don za ka iya taɓa wani abin da zai jawo abin da ya fi shi muni ko kuma a tunkuɗa wani alheri alherin da bai kai shi ba ya dawo ko a tunkuɗe wani sharri mafi sharri zo a gurin duk wannan sai masu hankali masu hangen nesa masu tunani لأولي القلوب لأولي الأبصار لأولي النعاء لأولي الألباب لقوم يتفكرون لأولي الأبصار وأن دم ماسو هنكلي ماسو عن جنيسا ماسو كلا ماسو لورا ماسو لأكري ماسو تاكا أنصر ماسو في سنو تسوى كي مكان الفصل الخامس رؤيته لربه ganin da manzon Allah ya wa Allah mun ce mazhaba uku ce ko mazhabar bai gan shi ba kwata-kwata mazhabar ya gan shi da idonsa mazhabar ya gan shi amma da zuciyarsa uku kenan ko wa amma ru'yatuhu li rabbih jalla wa azza fa ikhtalafa as-salaf fiha malamai sun yi sabani akai fa ankarat Aisha radiyallahu anha nana Aisha ta yi inkarin wannan حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث حدثنا أبو الفضل السقيلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي حدثنا محمود بن آدم حدثنا وكيء عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه wannan ya tambayi ummal mu'minina uwar mu'minai da nassul qur'ani fa qalat laqad qaffa sha'ri tace gashin jikina ya motsa ikar jikina ta tashi mimma da abin da ka faɗa wannan magana taka ta sa tsikar jikina ta tashi gashin jikina yana murzawa min maƙulta salatun haso uku man haddasaka bihinna tace salatun man haddasaka bihinna faqad kadhaba abubuwa uku dukkan mutumin da ya zantar da kai su yace ga yadda suke faqad kadhaba ai faqad ahfa'a yayi kuskure dan laraba suna amfani da kalman kazaba akan kuskure ta ka kazaba fulanu ya'ani a kafa'a ya yi kuskure kuma yakan zo kazaba bi ma'ana wato ya karyata abun ko ya yi karya man haddathaka anna muhammadan ra'a rabbahu faqad kazaba take dukkan mutumin da a doran kasa izantar da kai cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah da idonsa na na Aisha uwar muminai matar manzon Allah yar aljanna tace faɗar kazaba to ga matsala ta yi zafi kenan sun ba qara'at la tudrikuhu hul absar sai ta karanta wannan aya idanuwa ba sa riskar Allah sai dai wannan a daga abin da aka faɗa gani daban riska daban riska shine ihata kewaye abu da saninsa ciki da bai sama da ƙasa ko ta ina shine idrak ruqya kuma gani kawai sai inda aka nuna ma ko wa huwa absar wa huwa al khabir al-aya aya ta 103 cikin suratul an'am wa zakara al-hadith wa qala jama'atun bi qawli aisha wasu jama'a ma sun dau irin ra'ayin na Aisha ko kaulinta radiyallahu anha wa huwa al-mashhur an ibn mas'ud shine mashhuri daga daya daga cikin gwaraza ka ta fara manyan malamai da suka yi karatu kuma a ma'abota alƙibla biyu yan hijira yan madina sun yi sallah a baitul maqdis sun yi a ka'aba wa mithlu ana abi hurairah ta annahu qala inna ma ra'a jibrila wa ikhtalafa anhu yace ya ga jibrilu ne wa qala bi inkari hadha wa imtina'i ru'yati fi dunya jama'atun min al muhaddithina mala yace dankare ko taro ko dangazo ko wata jama'a mai yawan gaske daga cikin malaman hadisi su ma sun tabbatar cewa bai ga Allah ba da idonsa saboda kuma wani hadisin ya inganta ya ce innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ba za ku ga Allah mahalicin ku ba sai kun mutu to suka ce ai da mu yake ban shi Ta yi ku eh. to shine wal fuqaha hamma da malaman fiqh da yawa ba masu wannan ra'ayi wal mutakallimina da ko malaman magana malaman tauhidi kenan ko saboda yawan magana da suke yi sa ake kiran su mutakallimi eh, an ce a ce kaza law lam yakun kaza la kana kaza walau kana kaza lam yujad kaza min hadhihi al makhluqat idza ake kiran su mutakallimi wa ibn abbas radiyallahu anhuma annahu ra'ahu bi ainihi, abdullah bin abbas kuma yace ya ganshi da sa. kowa nan fa babban malami ne Aisha almajiran manzon Allah ce Abdullahi bin Abbas kuma almajirin na Aisha ne dan shi lokacin da ake karatun shi yana yaro kankani dan lokacin da za a yi hijira Mustafa Sina ma shi yana goye har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah Abdullahi bin Abbas bai haura shekara biyar ba bai haura shekara biyar ba saboda haka karatunsa a wajen tabi'ai sahabbai da tabi'ai sahabi ne mana amma yana karami dan an ce ruwayan ma da yayi daga manzon Allah shi da shi ai za ku ga yana ce masa ya gulamu saboda yana dan bisis to wannan yana daga cikin ruwaya da yake mubasharatan shi da annabi suka tattauna amma tunda yana mitsitsi sai manzo Allah ya ce ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazullah yahfazka saboda yana yaro kun gani kuma sannan aka ce ruwa ma da aka tabbatar ya ji su shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka ba su haura goma sha biyar ba duk ragowar a wajen sahabbai ta yi an dai masa addu'a Allah ya buɗe zuciyarsa ya yi karatu to da haka bayan nan da ya duk sahabin da ya je karatu gurinsa sai Allah ya bashi kwakwalwa nan da ne yake ganewa kuma nan da ne yake rikewa ai kun ga da a ce babba ne ai in kuka karanta hadisin sayyidina Umar yana shigar da shi cikin majalisa yana dan bitsitsi kuma lokacin khilafa sayyidina Umar ai lokaci yayi tsawo da wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma addu'a haka yana dan yaro ana sa shi a majalisa kamar da kuka karanta a Riyadus Salihin sahabbai suna jin ya za a shigo musu da yaro wala na abu na'u um mislahu muna da ƴaƴayen mutsu mutsu irinsa ya kamata ya tafi ya je wasa da yara Umar ya ce ai kun san matsayinsa shi ba kowane irin yaro bane yana saurin riƙewa. yana saurin haddacewa yana saurin ganewa amma da ya su fahimta ba sannan an taru a majalisa kamar da dama haka ake yi sai a ce wai dan shekara kaza ba zai je majalisa ba to duk da ka ji ana haka to ba musulunci yake ba tsarin dimokuraɗiyya shine yake zuwa da wannan amma shi tsarin musulunci ko yaro ne kai ko babba ne kai almuhimmu ka fahimci ne yake cewa kuma ka riƙe sun ce majalisa annabi da yara da manya ake zama kowa sai kama hannun dan sai tafi da shi a je a zauna to sai aka shigo da shi cikin majalisa yana yaro sahabbai su ma abin ya musu nauyi dan yaro ana tattauna babban al'amuran da suka shafi duniya ya shafi addini da shi shine bambanci tsakanin tsarin musulunci da tsarin demokuraɗiyya shi tsarin musulunci duk abin da ya babba ne muhimmi ne to ba a shigo da mutanen banza mutanen kirki masu ilimi masu kaifin hankali masu basira masu hangen nesa masu zurfin fahimta masu ilimin qur'ani da hadisi to in za a yi babban abu da ya shafi rayuwa kamar shugabanci da tsarin mulki to irin waɗannan masu hankalin ake nema shi ko tsarin dimokuraɗiyya ba magana nagarta magana ce ta singil kowa ɗaya ɗinsa su da haka da mafi fajirtin mutane da mafi takawan mutane a ƙasa a tsarin dimokuraɗiyya duka ɗaya da kowa ƙuri'a ɗaya gare in kuma aka ce a ƙasar nan akwai mutum hamsin nagartattu waliyai salihai akwai mutum hamsin lalatattu fajirai sai mutum ɗaya daga cikin nagartattun nan ya rasu suka dawo su arba'in da tara in zaɓe ya zo aka jefa ƙuri'a dukkan waliyan dan gaba ɗaya suka jefa ƙuri'a an tashi ƙirga guda arba'in ce da tara duk fajiran nan suka jefa ƙuri'a an tashi kirgawa guda hamsin ce daidai to yanzu shugabanci na fajirai saboda an kada waliyai da ƙuri'a ɗaya to kun ga bambanci shi na tsakanin shi ko tsarin musulunci ba zai da fajirai su zaɓi shugaba ba ahalul hallu wal da ake sawa sai an zaɓi nagartaka an ɗaga ka duk gari sun faɗi nagartaka to kai za ka je ka zaɓi shugaba me nagartarsa ya taɓa cin kuɗin jama'a ya taɓa cutar mutane ya taba kaza mai rikonsa da addini da shi ake kansu salawati ya san qur'ani yana da hankali yana da fahimta yana da basira to an samu ɗaya kenan to waɗannan su za su je su rufe kofa a cikin su irin waɗannan za su fito da mutum da ya shugaba to da haka sikirin ba wai hukumar zaɓe shi take yin sikirin ba a musulunci sikirinin na sikirinin kai na shugaba ba a'a da qur'ani da sunna za a yi masa sikirinin da fayil fayil din da yayi rayuwarsa gaba daya da shi za a har da matansa da yayansa sai sun shiga cikin ba da lissafi don mutumin da bai iya rike mata ya musu adalci ba shi za ka ɗauki al'umma miliyan goma ka bashi sai an auna da wani da kun ga bambanci shi yasa a tsarin musulunci ya bambanta da kowane irin tsari to shi yasa Abdullahi bin Abbas babban malami ne Aisha babban malama ce to kaga wannan uwan mu ce wannan wannan malamin mu ne to ya za'i kenan warawa ata'un anhu annahu ra'ahu bi qalbihi kun ga kauli na nawa kenan wannan shine abin da Sheikh Albani ya rinjayar da wannan ruwaya ta hadisi sahihi cewa ra'ahu amma bi qalbihi to da shi bai dau kaulin Ibn Abbas bai dau kaulin Aisha ba sai shiga tsakiya da kaulin Ata domin kaulin Ata akwai hadisi sahihi da ke goyon bayan sa cewa ra'ahu ita ra'aitu rabbi bi fu'adi to kun ga wannan ziyadar bi fu'adi din ta inganta to ta riga ta rinjayar da afa'u kenan wa ana bi aliya annahu ra'ahu bi fu'adihi marratayn Ali ya cikin manyan tabi'ai shi ma ya rinjayar da cewa ya ganshi da zuciya ne hasso biyu wa zakarabnu ishaqa ibnu ishaqa ya ambata أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه فقال نعم يتي قري والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينه شما إدو يتي تيوى عبد الله بن عباس روي ذلك عنه من طرق وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية وهجته قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى وقال الماوردي قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين wani malamin shi dabara da yake nan ya ce ai Allah ya kasa darajoji ne kowa aka keɓance shi da kasa darajar shi annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya keɓance shi ne da yin magana da shi wa kallama Allah Musa ta kalima shi ko annabi Ibrahim an keɓance shi ne da mayar da shi khalilullah wattakhadha Allah Ibrahim khalila shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam an keɓance shi ne da ganin Allah wa hujjatuhu me hujjaka sai ke kauluhu ta'ala ma kadhaba al-fuadu ma ra'a sai ja wannan aya. wanda ba faɗa ne ya gani ba a fatumaru lahu alama yara to duk wannan shi yana fassara wannan yara yara din cewa Allah ya gani duk da yake a ayar babu wannan wala qadra ahu ya ganshi to sai aka ce ruwaya ta zo cewa wannan ganin ibnu kasir yace mala'ika jibril ya gani sau biyu yana da fuskike guda ɗari shida da fuskike ɗaya duniya ba ta ɗauke shi ba da ka in zai shigo duniya sai dai canza sura ya dawo wani abu daban sai ya zama ɗan